la la la la Allah kawo mu kashe a mun je sayan madara to ka ce yau kana nan garin Cani ina ina babban birnin fa ina cikin babban birnin amma abin da zai baka mamaki ashe Cani ya ɗebi bisa babban rukutumen ana can ana ta fareti kasan ya ce kowa a garin ya zama soja to hakan ta faru na shawo daga gidan gwamnati ba kowa ah, ah. kai ɗakin first certificate ba ma abu yake kenan shaidar mallaka cewa wannan gidan gwamnati ya zama naka to to dan haka ka gane kafin fito daga Nijar nan daman ba a san na shigo ba ka zo a buga a kwashe ka turo a settling in sato ma certificate din nan kawai zo a buga a kwashe ka je ka kula gidan gwamnatin Nijar <laughs> wannan ya gaya ma kullewa na? ai shiga zan yi ma ok shiga za ka yi ba kenan ha na ji fa an ce mai ya sauka eh kokari zan yi in cike masa shi ko jaka 100 ko jaka 150 yanzu dai ka san dai zai iya dawa a kowane lokaci yanzu dai a Ba zu yana ciki ko kuma a'a na dai ga wani daki ka san ni inda harƙen da take nan ido na yake kaiwa na dai ga wani daki a kulle ban san dai me a ciki ba to yana gani ne a ciki a'a ni ban gani ba to na siya dubu ɗari biyu a'a kai ta yi daraja ina cikin kai akwai riski fa ɗari biyu da hamsin ka ƙara ɗari uku ni zan shiga yanzu nan ɗauko satifiket ɗin shaidar mallaka to a yi faka-faka ɗau. Tura mun mana wani faka-faka turo mun faka-faka ni A ofe ɗin da zan sa? Sa a ofe ɗin. To ba matsala. Yawwa.